baya ga rikicin tsagerun Neja Delta da faɗan kabilanci ko addini a tsakiyar Najeriya. Rikicin Boko Haram tun 2009 ya kai mizanin durkusar da ƙasar. Wannan hasashe ne na shugaban rundunar adalci Abdulkarim Dayyabo wanda ke ganin masu neman takarar siyasa dukkan matakai ya dace su faɗi dabarun magance kalubalen tsaro har dai sa samu ƙuri'un jama'a. Magana ce na cewa sai an zo an yi garan bawul total shuffle, ai total redemption, kwato ko haƙinsa a kafa raddil muzalim kowa a kwato masa haƙƙinsa a danka masa a hannu wani aka ce masa uba a biya shi diyar ubansa wani aka ce masa ɗa a biya shi diyar ɗansa wani aka ce mata mata ko ƙani kowa a biya shi diyar su amma mutuka ba haka aka yi ba da yaudara kan mu zamu duk abin da kake gudu sai ya faru mutuwa ce ko sai ya mutu sai dai lokacin bai ba saboda haka magana ce ne yaudara kai mutane su riƙa ganin cewa a ah, kai kaza kai kaza to duk ka ai kaza din duk kakannin mu da iyamu duk da suka mutu su da mun dan sa su su mutu ne kai in baka son ka mutu ba za ka mutu ba ma ce ka kashe wani ba dan ka rayu kuma ba a ce wani kashe ka ba dan irayu kada me da irin wannan abu ya ɗore. Manyan jam'iyyu biyu na Najeriya na nuna ba sa alaƙa da duk wata fitina, inda yawancin lokuta sukan zargi juna da karya ƙudurin yarjejeniyar salama ta kamfe. Mai Malabu ne shine babban sakataren jam'iyyar adawa ta APC. A yadda jam'iyyar PDP take gudanar da yakin neman zaɓenta da kuma furuce-furucensu a firgice suke da wannan zaɓe. Duk wani dalili na ɗage wannan zaɓe za su yi. Idan ka duba al'ummar Najeriya yanzu abin da ya dame su ba fitina ba ne. abin da ya damu al'ummar najeriya rashin tsaro rashin aikin yi shine abin da ɗan najeriya ya rasa yanzu ana cikin halin ha'ula'i wanda wannan zaben a bisa dukkan halamu shine zai zama na mafita a gare mu insha Allahu kuma kamar yadda su PDP suka tsorata a gare mu wannan ita ce haske insha Allahu a samu sauyi mai ma'ana. Tsohon shugaban PDP Dr. Bello Halliru ya ce don kwarewar mulkin PDP ne da zaman lafiya ya dace ta ci gaba da mulki a karo na biyar. Ai da shugaban kasa Jonathan da jam'iyyar PDP Allah ya masu kwajini a kasan nan insha Allahu mutanen kasar nan sun amince da PDP kuma za su zaɓi PDP ba ma shugaba Jonathan kaɗai ba. Duk 'yan takararmu na gwamna da na 'yan majalisar da majalisun ƙananan hukumomi da majalisun jiha duk mu za mu lashe in Allah ya yarda. Matasan jam'iyyar adawa dai na shirya wani gangamin tabbatar da an gudanar da zaɓe a watan gobe inda wasu lauyoyi suka shigar da karar neman dakatar da zaɓen ko ma haramtawa ɗan takarar adawa tsayawa kan takaddamar takardar gama sakandare. Ina tausayawa Janar Muhammadu Buhari, Ibrahim Badamasu Babangida Janar, Janar Abdulsalam Abubakar da Janar Olusegun Obasanjo da Janar Tiwa Danjuma da duk wani soja mai mutunci wanda ya ritaya yana kallon yadda aka maida constituency ɗinsu mai daraja ya zama kawai kayan wasa a ce wai soja ne nake maganar certificate din wadda ya yi commander in chief ya je karatu a india ya yi wa college a america ya fito da takarda mai karfi mai daraja a cewa ana magana wai certificate ɗinsa na west african school certificate dan dai kawai mutane ba san abin da suke ba jigon apc captain balaji birnin ke mayar da martani kan wannan takaddamar nasiru da maili kayan muryar amurka daga abuja najeriya